Sashen hausar na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Litinin bakwai ga watan Yuni shekarar 2021. Sarfila hashin gumen leta Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku cewa Speto Janar na 'yan sandan Najeriya ya jagoranci wani babban taro don samar da mafita ga lamarin tsaro. haka kuma za a ji daga bakin sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc kan yunkurin da yake wajen daƙil rashawa muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan ra'ayoyin 'yan najeriya game da yunkurin sake kundin tsarin mulkin ƙasa sai kuma labaran wasanni da za mu kamu amma da farko sai an fara da shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya yau litini ya zargi kasar Iran da kas amsa wasu tambayoyi kan gano wasu baraguzan makamashin uranium da aka yi a wasu tasoshin nukiliyar da aka ɓoye a kasar Rafael Grossi, shugaban hukumar kula da makamashin atom ta ƙasa da ƙasa, ya shafi shekaru yana ƙoƙarin samun bayanai daga Iran. kan wasu baraguzan uranium da aka samu a wasu wurare uku kan yiwuwar suna da alaka da shirin nukiliyar iran to amma gurosi ya faɗi a birnin biyana cewa abin da na zai kasance bayani na wannan al'amarin da kamar yadda aka sani bai wadatar ba kotun kolin amurka ta yanke hukunci da cikakken rinjaye yau litini cewa mutane dubu ɗari hudu da suka shigo amurka daga ƙasashe goma sha biyu saboda wasu dalilai na jinƙai ba su da hurumin zama na dindindin mai shari'a alena kegan wacce ta rubuta matsayin kotun ta ce dokar amurka kan shigowar baƙi ta haramta ma waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba samun takardun zama na dindindin ko green card ko da yake suna da kariya ta wucin gadi wannan kariyar tps a taƙaice ta waɗanda suka shigo amurka ne don kauce ma yaƙi ko kuma wata annoba haka a ƙasashen su na asali tana kare su daga yiwuwar kura kuma suna iya aiki a amurka to amma saboda wannan hukunci da kotun kolin ta amurka ta yanke ba za su iya neman takardun zama na dindindin ba ma'aikatar lafiyar kasar india ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar covid-19 a kasar 636 a yau dinnan litini wanda wannan ne adadi mafi kankanta na sabbin kamuwa da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata adadin mace-mace kuma 2427 a can kuma kasar burtaniya jiya lahadi ministan lafiya mad hancock ya ce nau'in delta na cutar ta corona wanda aka fara gani a india mai yiwuwa ya fi nau'in alfa saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100 cutar corona nau'in delta ɗin dai ta zo ta fi yawa a birtaniya inda ta zarce ta nau'in alfa wadda aka fara ganowa a kent in ji Kong ga manema labarai mai yiwuwa ne cutar nau'in alfa ta janyo jinkiri ga shirin kawo ƙarshen kulle zuwa ranar 21 ga watan nan na yuni a cewar sa yawan waɗanda suka samu raunuka yau litinin sanadiyar karo da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar pakistan ya ƙaru zuwa sama da ɗari a cewar muhammad usman abdullah mataimakin kwamishinan gundumar watki da ke lardin sin mutane dai akalla 38 ne suka mutu a wannan hatsarin jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun mazarce dubu masu ayyukan ceto na ta kokarin zakulo fasinjojin da suka makale cikin tarkacen jiragen suna masu fargabar yiwuwar adadin mace-macen ya karu a cewar abdullah ga manema labarai ministan yada labaran kasar pakistan fawud chowdhury ya faɗi a wata takardar bayani cewa zai yi wuri a ce wani kuskure ne ya sanadin hatsarin ko kuma wata makarkashiya ce to amma ana kan duba duk abin da yi Ƙungiyar Taliban ta yi kira ga 'yan ƙasar Afghanistan waɗanda suka shafe shekaru suna aiki ma sojojin Amurka da na NATO da ke kan janyewa daga ƙasar ta Afghanistan. Da kar su 'yan Afghanistan ɗin su bar ƙasarsu da yaƙi ya ɗaiɗaita saboda tsoron ɗaukar fansa da ƙungiyar ta Taliban ka yi. wannan tabbaci da taliban ta bayar yau litini na zuwa ne a daidai lokacin da dubban 'yan asalin afghanistan da amurka da kuma kasashen kawance suka ɗauka aiki akasari a matsayin takuntoci a tsawon shekaru kusan ashirin da suka yi a ƙasar ke fargabar fuskantar ramuwar gayya daga 'yan tawayen don haka suke ta harmar neman bizar zuwa amurka masarautar musulunci ma'ana taliban ba za ta sa su gaba ba kira ma take yi cewa su koma rayuwarsu ta asali kuma idan ma suna da wata ƙwarewa a kowane irin fanni su shiga taimaka ma ƙasarsu a cewar taliban a wata takardar bayani wadda aka tura ma 'yan jarida aka kuma wallafa a shafin yanar gizo na kungiyar a yau dinnan litini takardar ta taliban ta ƙara da cewa ba za su shiga wani hadari ba daga bangaren mu daga ƙarshe ƙwararru kan harkokin soja a yammacin duniya na nazari kan koshin wani jirgin sama mara matuki wanda bai ƙarƙashin wata hukuma wanda wata na'urar da aka ƙirƙira don ta yi tunani da kanta ko artificial intelligence a turance ke sarrafawa ne ya kashe mutane a ƙasar libya bara a karan farko ba tare da ma wani ɗan adam ya sarrafa daga nesa ba wani rahoto da wani kwamitin kwararru na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a makon jiya wanda ya nuna cewa wani jirgi mara matuƙi da aka kera da fasahar zamani aka kuma tura ƙasar libya a ta bakin rahoton ya yi ta kai hare-hare da farmaki daga nesa kan sojojin da ke yaƙi ma janar khalifa haftar ya haifar da wata zazzafar muhawara tsakanin jami'ai a bangaren tsaro na yammacin duniya da kuma sauran ƙwararru. gwamnatocin ƙasashe a majalisar ɗinkin duniya sun shafi wata da watanni suna muhawara kan koya wa jaba a yi wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa kan ƙa'idar amfani da jiragen sama na yaƙi marasa matuƙa au ƙarƙashin wata hukuma au akasin haka da kuma irin ƙa'idojin da ya kamata a gindaya masu. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla ɗazu nan speto jiran na 'yan sandan najeriya ya jagoranci wani taro da baki ɗaya kwamishinonin 'yan sandan ƙasar don tsara sake tunkara matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta daga abujan najeriya ga rahoton hassan mai na kaina It presents a unique opportunity for us to review existing and evolving security threats. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba yayin da yake bude wani babban taro kan tsaron ƙasa da ya yi da kwamishinonin 'yan sandan Najeriya a nan Abuja ɗazu da yamma. wanda ya ce zai ba su damar yin bitar barazanar tsaro da ake fuskanta a halin yanzu da ma hasashe akan irin wanda za a iya fuskanta nan gaba sannan a asase irin yadda ake tunkarar tsarin tsaron a ga irin nasarori da kalubalen da ake fuskanta. Assess the progress made in our internal security operations and undertake professional peer review. Sufeta janar 'yan sandan Najeriya wanda ya yi ƙarin bayani akan irin nasarorin da yake sun samu a cikin watanni biyun da suka gabata a faɗin Najeriya baki ɗaya kama daga kan masu satar mutane don neman kuɗin fansa. 'yan bindiga daɗi da kuma 'yan awaran yankin biafara kazalika ya nemi 'yan sandan da su sake nazarin tsare kansu daga masu kai masu farmaki all commissioners of police across the country are to review and strengthen security around all command headquarters ya ce dukkanin kwamishinonin 'yan sanda a fadin kasar baki daya dole ne su sake bita tare da karfafa tsaro a hedikwatoci da kuma salon ofisoshin 'yan sanda a yankunansu. domin zamo cikin shirin ko ta kwana don tunkarar duk wani kalubalen tsaro ko kuma masu kai masu farmaki. Any attempt to attack such facilities. Daga bisani dai an sallami 'yan jaridu inda su feta janar ɗin ya ci gaba da ganawar sirri da sauran manyan mukarrabansa. To ko wannan taro ka iya haifar da ɗa mai ido? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso. Ba mu da tababar cewar idan har jami'an tsaron Najeriya da gaske suke yi kuma kalmar nan ta kishi da muke magana za ta dawo a cikin zukatansu to za a iya samun wani abu wanda yake mai iya yiwuwa. To amma matsalar baka yin amfani da mara gaskiya wajen yaƙi da rashin gaskiya. Don haka dole ne idan hukumomi suna son a yi wannan gyaran so suke a yi da gaske to dole ne su koma cikin abin da ya kamace su domin su kalli abin da gaske kuma su yi abin da gaske. gaske to da haka ne za a iya kaiwa gaci amma ni ban ɗauki wannan taro da ya da kwamishinonin 'yan sanda na waɗannan jihohi 36 da abuja a matsayin wani abu mai wani nauyin kirki wajen wato tunkarar wannan matsalar ba domin su ne dai waɗanda aka daɗe ana aiki da su kuma marasa gaskiya da yawa a cikin su hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gai da hassan mai na kaina A ci gaba da kawo muku tattaunawa ta musamman da matashi kuma sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Abdulrashid Bawa. Za ku ji matakin da ya ɗauka kan daidaita ma'aikatan bankuna. Ga abokin aikin Haruna Shehu da bakon nasa. Tun bayan da ka kama aiki wani abu da wato shi ma ake ta magana akan shi a Najeriya shine yadda cikin ma'aikatan banki da dama ya ɗoro ruwa tun bayan da ka bada umarni cewa daga wannan wata na Yuni da ake ciki hmm. dole kowannensu ya ya cike takardar da take bayyana kadarorin da ya mallaka da daman su cikin su ya ɗori ruwa saboda wannan wannan umarni da ka bayar zan tambaye ka ko menene dalilin ba da wannan umarni daga bangaren hukumar ka to dan uwa kamar yadda ka sani sha'ani na masana'antu da ke hulɗa da harkan kuɗaɗe duka wa'annan abubuwa ko kai dan 49 ne ko kai dan eh, abin gane kana amfani da su in kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne da su ne kake amfani so sun san da wayannan abubuwa da su ne ake kashe mu raba wayannan abubuwan suna nan shine maganin gaskiya mun ga wayannan abubuwan bila adadin tare da su to kuma ba wai mun ba da umarni ne na cewa wai su je su yi ba a'a dokar fa tana nan fa ina dan shekara shidda a duniya aka yi wannan doka ba sabon doka ba sabon abu bane ba sabon abu bane ba sabon abu bane dokan nan an yi ta alif ɗari tara da tamanin shida abinda kawai na ce na ce ɗaya ga watan nan shekaran jiya kenan ɗaya ga watan nan za mu dinga za mu tambaya cewa a bamu mu gani kuma dokar mu ta bamu right din cewa duk wani abu na ko ina a ko ina idan muna buƙatar information a bamu so kawai abinda muka ce kenan muka ba da lokaci ba mu ce wai wucin baya ba ka yi laifi ba ko kaza a'a idan wannan rana ta yi za mu tambaya mu ce a bamu sai a bamu duk wannan ce ce ku ce a'a mm, sabon ciyaman na efcc bai fahimci doka ba bai fahimci kaza ba efcc ba ta da hurumin ta ce a ba ta doka ai mun san da wannan abin mu abinda muka ce dai in lokacin nan ya yi daga wannan lokacin ne wannan magana akwai wajen kwana 40 ko 50 in kafin wannan mu jira alo don lokaci za mu tambaya kuma mun tambaya ɗaya ga watan nan tana yi duk wani banki na Najeriya mun rubuta ma shi shugabannin bankunan da su da su cewa da Allah su ba mu wannan kambin nan da suka cika irin wanda suka kai ma hukumar da ya ke da hurumin ansa su ba mu abinda kawai muka ce kenan wato kamar nan gaba za ku sake yin waiwaye ne akan irin waɗannan abubuwa domin ganin ko an samu canji ko bambanci tsakanin lokacin da mutane suka ce ga abin da suke da shi da kuma can gaba zuwa lokacin da ake gani kamar ga abin da suka mallaka a to kai kuma abubuwan da muke shiri a kai ne zan zuwa in ga mu duniya yadda ake ciki kai dai a babu in aka bawa mu muka sa abin da za mu yi da shi shugaban hukumar efcc kenan abdulrashid bawa tattauna wasu da abokin aikin haruna shehu to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan shehu yar jau literature esloba dauke da sako ga al'ummar najeriya Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar kasa ku zo ni kishin salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kirista mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya Shin shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kungiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin tazarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yi to yanzu kuma lokaci ne da sanin shi balin fashi zai shigo da rahoto na musamman A dangane da tsaka mai wuyan da Najeriya ta shiga sabili da tabarbarewar tsaro da rashin bin doka da oda, da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari a karan farko ya yi bayani wa al'ummar ƙasar. cewa duk wasu tsoma da cece kuce tare da hayagagar da ake ta yi aiki ne na masu son ganin gazawar wato gwamnatin tarayya. I'm getting good intelligence report. On daily basis, the question of insecurity in the country is being mentioned all over the world, not only here in Nigeria. I am I not lead the country according to the constitution. So whoever wanted diversion or destruction of the system at this point, I think will soon have their shock of their life. And we are concentrating on infrastructure because no country or institution can be developed without infrastructure. ya ce ina samun sahihan bayanai na sirri da kuma yadda ake ta yaya ta taɓarɓarewar rashin tsaro a najeriya idanun ƙasashen duniya na kuma yi imani cewa akwai 'yan najeriya na kwarai waɗanda suka amince cewa ina gudanar da ayyuka na bisa tanajin tsarin mulki a nan ne ma ya yi tambaya cewa shin ko meye masu hankorin neman shugabanci za su kawo wata hujja ko kwara da zai nuna cewa ba na bin tsarin mulki shin me suke nema tabbas ne kan na yi amanna cewa ina gudanar da ayyuka na kamar yadda ya kamata A saboda haka duk masu son ganin gazawa ta ko kuma ɗauke mana hankali daga abin da kasar nan ta sanya gaba za su sha mamaki kwanan nan. Ya ce mun mai da hankali ne ga samar da ginshikan da za su tabbatar da ci gaban ƙasa. Da kuma ya juya game da batun hukumar zaɓe Shugaba Buhari ya ce za mu samar da duk abubuwan da hukumar take bukata don gudanar da ayyukanta a lokacin zaɓe ba tare da wani cikas ba. da kuma ya juya ga al'amuran da ke faruwa a kudancin ƙasar nan irin hare-haren da ake kaiwa ofisoshin 'yan sanda da sace masu bindigogi da alburasai cewa eh, waɗannan aiki ne na yaran da ba su san abin da ya faru ba a lokacin da aka yakin basasar kasar nan na watanni talatin wanda ya laƙo mai rayukan mutane miliyan guda su ne ke ta wannan tabargaza to amma ya ce za su gane kuransu nan ba da jimawa ba A game da batun tsaro, shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa ta canza manyan hafsoshin rundunonin tsaro da babban su sufeto janar na 'yan sandan Najeriya don a ƙara inganta harkokin tsaro, amma an ba su lokacin da za su kewaye sassan ƙasan don gano yadda za a murƙushe ayyukan ta'addan da kuma aikin 'yan bani na iya don tabbatar da tsaron lafiya da kuma dukiyar al'umma. To yanzu dai babban abin da ya fita da hankali shine batun yunkurin ɓallewa da wasu sassa ke neman yi daga Najeriya. hakan ya sanya na shiga rumbun tarihi abinda aka ce kunne ya girma kaka shin waɗanne irin kalamai ne suka fito daga bakin shugaban mulkin soja general yakubu gawan jim kaɗan da aka kammala yakin basasa greatest joy and happiness that the suffering of the innocent people especially within the secessionist enclave uh, the other feeling i have is that we've got a very big and uh, gigantic task before us A gaskiya ina matukar farin cikin ganin an kawo ƙarshen wahalar da aka jefa al'ummar ƙasata, musamman ma na yankin Biafra waɗanda suka nemi ɓallewa. Batu na biyu shine gagarumin aikin da ke gabanmu na sake haɗa kan al'ummar ƙasa. Well, as far as I'm concerned, right from the beginning of these operations, we've never taken the Igbos as enemies, as Ojuku has made them to believe and has made the world to believe. As far as I'm concerned, the Igbos will be treated as an equal citizen in this country. There will be no second-rate citizens in Nigeria unless by their own behavior and performance. And this applies to any Nigerian whatsoever. Magana ta gaskiya tun da aka yi wannan yaƙi a gama da ɗaya rana ban taɓa ɗaukan masu neman biyafra a matsayin abokanan gaba ba kamar yadda shi ojukwu ya nuna musu kuma yake nuna wa duniya kuma gwamnati na za ta ci gaba da ɗaukar kabilar ibo a matsayin 'yan ƙasa masu cikakken iko da 'yanci kamar kowa ba tare da nuna wani bambanci ba sai dai idan su ne da kansu suka nuna halayen da suka bambanta su da sauran dangi 'yan ƙasa kuma wannan matsayi da muka ɗauka ya shafi kowa Shi ma madugun 'yan tawaye ya ci Odunago Ojuku a wata hirar da aka yi da shi cim kaɗan da kammala yakin basasan Najeriya. Cewa ya yi abin da ya faru ya wuce, kuma zai zamo babban kuskure ga duk wanda zai sake takalo yin yaƙi da gwamnati. say a lot of people will say, but you were leading the first one. Yes, I led the first one, and I will say to everyone, I led proudly the first one. I don't think a second one is necessary. We should have learned from that first one. Chibojuku ya ce, Na san mutane da yawa za su ce, ni ne na jagoranci yakin farko. Eh, tabbas cikin alfahari zan ce masu lallai ni ne na jagoranci yakin farko to amma ba na jin cewa da kwai bukatar sake yakin basasa don wanda ya gabata ya zama darasi gare mu wannan amsa da marigayi ojuku ya bada da kuma bayanin da janar yakubu gawan ya yi sun zo daidai da bayanan da babban limamin kirista kuma dan kabilar ibo cardinal arinze ya yi wa wasu matasan da suka tunkare shi da batun ya taimaka taimaka wajen ƙara ɗaukaka batun neman kafuwar ƙasar biyafara ga manyan shugabanni na duniya. Sai ya ce masu babban abin da ya kamata a yi yanzu shine a yi gyara a harkokin Najeriya. a zauna lafiya hakan kuma ba zai samu ba sai kun shiga cikin harkokin siyasa a dama tare da ku Remember that you were very young in 1960s and That is why you are talking like this. Mm. I was made Archbishop two days before that war began. On the chap where I was Archbishop is the city most destroyed. So I know what I am saying. Now, it is those who did not see the Nigeria Biafra war who are talking about Black Biafra. They have no idea. They are poets. ya ce kada ku manta shekara 1967 kana yaro karami a lokacin da aka yi yakin basasar kasar nan ni saura kwana biyu a fara wannan yaki yaka naɗa ne aka bishop na garin onitsha ya ce garin onitsha shine aka fi dagargazawa fiye da sauran yankuna na kudu maso gabashin najeriya Na san abin da ido na ya gani da kuma abin da ya faru, saboda haka nake ba ku wannan shawara. They do not know the political difficulties. Ojuku was very intelligent and brilliant. Ojuku was very capable. And that time, we had the whole Eastern Nigeria. who was the head of He did his best. Unfortunately, Nigeria federal government had supported the big powers. They had arms. So Biafra said, we are being persecuted. You join the political party and you speak about it. And you will win in the parliament in Abuja. possible because. Hey, but you can say no, no, no. ya ce ba ku san siyasar da ke tattare da ɓallewar wani sashe daga cikin wata ƙasa ba. Arinze ya kuma ba su tarihin ƙwarewa da kuma ƙoƙarin da ojuku ya yi a lokacin da yake shugabantar sojojin lardin gabas. ya yi bakin iya ƙoƙarin shi ganin an samu biyafara amma burinsa bai cika ba domin manyan ƙasashe ƙawayen najeriya sun agaza mata da ƙarfin soji a saboda haka kadila arza ya ce mafi ala ga kowane sashe a yi gyara a harkokin tsaron najeriya a inganta rayuwar al'ummar ƙasa shine abun da ake bukata yanzu Shin ko yaya masu rajin kare haƙƙin ɗan adam irin su Mastura ke auna jawabin na shugaba Buhari? To shi wannan maganganu da Buhari ya yi na cewar za su yi za su yi kaza ya faɗi wannan maganganu irin su makamanta wannan ya fi so shurin mashaki. Babu wata natija ta kirki ta daga cikin wayannan kuraren. Kuma a halin da ƙasar take a yanzu magana ikirari ko kurari ko barazana ba shi ake bukata ba. Hukunci ake bukata. Gwamnati ta fito ta nuna cewar gwamnati ce ita tana da jajircewa da za ta iya dilin da duk wanda yake haddasa wannan al'amura. Yanzu da ya yi kallo ya koma sama domin an kammala sauraron ra'ayoyin jama'a game da gyaran da ake son yi wa tsarin mulkin Najeriya. Abin da ya rage yanzu shine majalisar ƙasa ta sake yin nazari cikin tsanaki ta kuma tsaye da shawarar da za ta gabatarwa da shugaban ƙasa dan ya zama doka. Sanshi Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. a gaida sani malin malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice amurka ta lashe gasar kwallon kafar league ta kasashen nahiyar arewacin amurka da yankin pacific bayan da ta yi nasarar doke mexico da ci uku da biyu a wasan karshe ta gasar dan wasan chelsea ta ingila christian pulisic shine ya zura kwallon da ta baiwa amurkar nasara ta hanyar penalty a cikin karin lokacin wasan bayan tashi a kunnen doki da ci biyu da biyu bayan karewar wa'adin wasan na al'ada amurka ta sami bugun penalty ne bayan da aka kayar da shi polisic din a cikin akwatin golar mexico to amma fa sai da aka ɗauki tsawon lokaci ana nazarin mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo kafin a tabbatar da bugun penalty tun kafin lokacin kuma sau biyu mexico na shiga gaba a wasan to amma amurka na ramawa lamarin da ya sa wasan ya kai karin lokaci to sai dai mexico din ma ta sami bugun finalti a mintunan karshe na wasan da zai bata damar farkewa to amma hakan bai samu ba domin kuwa mai tsaron gida na amurka ya tare penaltin wannan ne dai karo na farko da aka fafata wasan karshe ta gasar league din ta concacaf wadda aka kirkiro ga kasashen amurka ta arewa da tsakiya da kuma yankin caribbean a wani labarin kuma ɗan wasan ƙungiyar chelsea callum hudson odoi na shirin sauya kasar buga wasa daga ingila zuwa ƙasar iyayensa ta haihuwa wato ghana hudson odoi haifaffen ƙasar ingila ya buga wa kasar ta ingila wasa a matakin matasa 'yan kasa da shekaru 23 tare da fatan samun shiga babbar ƙungiyar ƙasar, to amma kuma kocin ƙasar gareth southgate bai zaɓe shi a cikin 'yan wasan ƙasar ba da alama kuma 'yan wasan ingila ɗin jadon sancho da ke taka leda a ƙungiyar borussia dortmund na daga cikin 'yan wasan da aka zaba a 'yan wasan na ingila da kuma ake hasashen cewa sun tare yiwuwar ɗaukar hudson odoi yanzu haka kuma dan wasan mai shekaru ashirin da haihuwa yana a kasar ghana kasar iyayensa ta asali inda ya je hutu jin kaɗan bayan da kungiyarsa ta chelsea ta lashe kofin zakarun turai ta bana masoya kungiyar ta chelsea a ghana sun shirya masa wata katafariyar walimar karramawa akan nasarar da suka samu ta lashe gasar ta zakarun turai an cire shugaban hukumar kwallon kafar brazil rogerio caboclo daga mukaminsa bisa zarge-zargen ayyukan cin zarafin mata da farko dai kwamitin da'a na hukumar ya dakatar da caboclo ne na tsawon kwanaki talatin bayan da wata ma'aikaciyar hukumar ta zarge shi da kokarin cin zarafi da neman lalata da ita to sai dai caboclo ya musanta dukkan zarge-zargen da ake masa an naɗa antonio carlos a matsayin mukaddashin shugaban hukumar bisa tanadin kundin tsarin mulkin hukumar da ya ce mataimakin shugaban kungiyar mafi dadewa ne zai maye gurbin shugaba wannan na zuwa ne kuma a daidai lokacin da ya rage kwanaki kalilan kasar ta brazil ta karbi bakuncin gasar kofa america ta bana an zaɓi kasar domin karɓar bakuncin gasar ne a makare bayan da aka soke gudanar da ita a kasashen colombia da argentina da aka tsara tun farko murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a da na sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya yau litinin ya zargi kasar iran da kas amsa wasu tambayoyi kan gano wasu baraguzan makamashin uranium da aka yi a wasu tasoshin nukiliyar da aka ɓoye a kasar rafael grossi shugaban hukumar kula da makamashin atom ta kasa da kasa ya shafi shekaru yana kokarin samun bayanai daga iran kan wasu baraguzan uranium da aka samu a wasu wurare uku kan yiwuwar suna da alaka da shirin nukiliyar iran kotun kolin amurka ta yanke hukunci da cikakken rinjaye yau litini cewa mutane dubu ɗari hudu da suka shigo amurka daga ƙasashe goma sha biyu saboda wasu dalilai na jinƙai ba su da hurumin zama na dindindin mai shari'a alena kegan wacce ta rubuta matsayin kotun ta ce dokar amurka kan shigowar baƙi ta haramta ma waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba samun takardun zama na dindindin ko green card ko da yake suna da kariya ta wucin gadi wannan kariyar tps a takaice ta waɗanda suka shigo amurka ne don kauce ma yaƙi ko kuma wata annoba haka a ƙasashen su na asali ma'aikatar lafiyar kasar india ta ba da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar covid-19 a kasar 1,636 a yau dinnan litini wanda wannan ne adadi mafi kankanta na sabbin kamuwa da cutar cikin kwana guda a tsawon kwanaki 61 da suka gabata adadin mace-mace kuma 2,427 A can kuma kasar Burtaniya jiya Lahadi ministan lafiya Matt Hancock ya ce nau'in Delta na cutar ta corona wanda aka fara gani a India mai yiwuwa ya fi nau'in Alpha saurin yaduwa da kashi 40 cikin 100. Masu sauraro baki dai abin da ya sabuka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ita na gabatar da shirin da kuma julie lathas gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfili hashin gumen daga nan birnin washington dc ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum